أعوذ بالله بسم الله الحمد لله الكائل وإنك لعلى خلق عظيم بلين الصلاتين الكاملتين على الكائل المرء مع من أحب وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد أيو جمعة 26 ga Muharram hijira na 1435 daidai da 29 ga watan 11 2013 za mu yi karatu na 34 a cikin ishiriniya akan yabon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana mai cewa dalilna fawafa na binuri hidayati na jauna bihi min ifki kulli gawayati نظرنا نا فلم na له عند غايتي نقلنا له عن صحة ألف آيتي وهل تنكر الأزهار في الروضة الجنة وهل بعد مسراه لذي شرف شرف وهل ينكر الفضل النبي من عرف وهل هو إلا البدر يجلود جسده نحونا به نحو الصحاب فلم تخف عقائدنا وهما وألسننا لحنا shine ce da juna mun ɓace fa mun ɓace ma hanya fawafana annabi sallallahu salama ya zo muna bi nuri hidayatin da haske na shari'a hukuntun ala shafa hufratin minan nari fa an min minha a wani wuri wa innaka latahdi ila siratin mustaqim najauna mun tsira mun ifke daga kaken ƙarya kulle ga wayatin duk wani batacce bihi da albarkacin annabi muhammad sallallahu alaihi domin da an bi sunna ta da gaske shikenan an tsira daga duk wani wanda zai kawo ta bata nazarna mun yi dubi mun yi dubi a gehen daraja a gehen kyawu a gehen kyauta a gehen komi falam na hasullahu inda gayatin ba mu samu matuƙa ba lahu gare shi ma'ana abinda suka nuhi nan cewa mun yi dubi mun yi dubi amma ba mu samu matuƙa ba gare shi ma'ana ba mu kai kullin darajarsa ba shi ya nuhi a nan balle a ce an eh, wuce darajarsa sallallahu sallama kamar da zai faɗa baiti na gaba cewa ta ƙasara an amdahihi ƙaddarun nazmina to nan inda ɗin ga za'ida ce kawai kenan nazarna mu yi dubi fanal na hasul ba mu sadu da gayatan kai matuƙa ba lahu gare shi dama inda ɗin can za'ida ce na ƙalla mun cira to alfa ayatin mu'ujiza dubu ma'ana mai yawa kamar can da yake cewa farkon ishiriniya din a haƙƙi shakkun ba da alfi dalalatin ta ƙaddama ha zikirun madad hari ƙura'u dama da yawa ake cewa abu dubu ana nuhin da mai yawa kawai to shi shine yake cewa mun cira ta alfa ayatun mu'ujiza dubu an sihatin ga ingantattu mu'ujiza dubu ta annabi ma'ana mu'jizu da yawa domin za ka ga alkhasa isul kubra na Imam Suyudi irin mu'jizojin da ya tara wurin dubu da ɗari biyu haka kuma littafi na farfesa mustapha murad hafizahullahu ya yi ta rasulun sallallahu wanda ya kai mu'ujiza guda dubu a wannan littafi na shi Allah ya saka musu da alkhairi da irin alkali da dai sauransu ga sunan to yana nuhin dai mu'ujizoji masu yawa kawai shi kamhi sai ce a to wahaltun karo azharu yanzu za a musanya fulawoyi fi raudatil ganna ga hadama mai kukan kuda wacce saboda yawan hakukuwanta kuda na sauti ciki da kuma tsuntsaye na tsuwa cikinta yanzu a ce ba ta da hure ba ta da fulawoyi a tana da kenan yanzu ana musu mu'jizoji ga muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a ba a musu shi shi kanin shi ne cewa hal sharaf yanzu akwai wata ɗaukaka da zai sharafin ga ma'aboci ɗauka ba da masarahu bayan isra'in da allah ya da shi ma'ana akwai wata ɗaukaka da ta kai haka wa shi man arafu wanda ya san isra'in ga yunkiru yana musun ko alfadlan nabi daraja ta annabta wadda aka jingina ga alaihi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shi bai zama sallallahu alaihi wasallama illal badar face sha hudun wata ne ya jilu wanda ke kuran ya duja sadaf duhu wanda a kirin duhu na dare sallallahu alaihi wasallam yana kurin ya shi to abin lura za ga ana kamanta shi irin kamar ko albadar ko kuma musnun da dai sauransu to duk dai wannan minta shi bihi a ala ilal adana ma'ana babba an haka manta da karami ba karami an haka da babba ba na hauna mun yi nihi na hawa sahabi jihar daidai bihi da annabi sallallahu alaihi wasallama mana mun shirya falam ta khab aqaiduna aqidodin su ji tsoron wahaman kuskure ba wa alsununa halissa mu su ji tsoron lahanan dalge ba game da dukkan abin da zamu faɗa game da shari'ar musulunci kadaru nazmi na gwargwadon tsarin mu dan gwargwadon tsarin ga da muka yi na waka ta kasar ya gajarta an amdahihi daga kawo yabban annabi sallallahu alaihi wasallam daga kawo sifofinsa, fa na hannu mu nuhallihi muna dai siffanta shi ne bi mablagi fahimina iya fahimtar mu to anan nuhallihi muna siffanta shi tsarin waƙar ko ko nuhallihi muna siffanta anan sallallahu alaihi wasallama bi mablagi fahimina iya fahimtar mu A sana muna tsammanin na huppu bihi mu kewaye da shi yawmul hisabi ranar hisabi an su ijurmina tare da muna da mummunan lehi to kamar wani ya ce to kuma kuna tare da mummunan lehi kuma kuka dan mahar ku kewaye shi ranar alkiyama to bi illahi saboda rangwamen Allah ba don aikin mu ba sannan abu na biyu li ilmina muna da ilimi bi anna lahu jahan cewa shina da wata irin alhorma yi una da ake kulawa sanadi alhormar ga aka kula bi ummatihi ga al'ummatai sallallahu alaihi wasallam huwal abdu shine bawan allah an ce ba sunan da ma'aike shi so irin al'abdu din nan subhanallazi asra bi abdi wa innahu lamma kama abdullah tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdi shi bawa ne wanda shi ki bawan Allah in ardaitahu in ka gamsashe shi in ka yardar da shi to bi rabbahu ka yarda da mutalicinsa wallahu rasulu ahu kwan gudu in kanu mu'minin can kuma man yudi'ir rasula faqad ada Allah ma'aiki dai an ka ce ma haka cikin suratul nisa'i cewa man yi in rasula kwai biyayya ga manzon nan faƙar a ɗa Allah Allah yawa biyayya kowa ma'aiki biyayya wa Allah yawa biyayya to da ka yarda shi shi ka yarda da Allah mutalici wani in kuntum tuhibuna la fattabi'uni yuhibbukum Allah yaghfir lakum dhunubakum ghafurur rahim wa man zarahu duk wanda ya zarce shi wallahu Allah ya gafiru zambuhu shi na gafarta zanubi ne Allah sa mu ci gaba da zarta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa ha saurara ka jiya na hanumu in iddu muna tattalin hubbahu sonai ne liyomil ardi saboda ranar gitta hisabi walwazin da rana ta awon ayyuka islam idan ba a ba mu ko kusanta ta yi ba filhali a nan duniya mana idan ba mu zan cikin sahabbai ne ba iyakar ku arziki wallahi mutum ya zan sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annaba da manzanni ɗaya sun kahi shi kuma ko gama aiki ko da ɗil guda ne sa'a guda yayi yaki ko bai yi ba kai ko ga hanya gama aiki iman da shi mutu kan imani shi kenan magana ta ƙari. in ka ce da girman dutsen uhudu na zinari ba za ka kai ga mudu guda nashi ba kai ko rabin mudu ba za ka kai ba kuma hadisi ingantacce ne in ma'aiki ya faɗi bawa in ma'aiki ya faɗi in ma'aiki ya faɗi ba wasata ba kuma magana ba ta tashi sallallahu alaihi wasallam kuma da shi wani usman ne ce tsara na farko Allah ya keɓance su dautarin keɓanta la sabila li ahadin an yal haka gubara ahadin na amali ba hanya ga kowane mutum guda shi ya ce bai cire kowa ba ya cimma ƙorar ɗayansu balle ya cimma aikin ɗaya daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu a cikin iya sunna cikin mukaddimarsa don haka in dai an ce wannan sahabi ne na annabi muhammad sallallahu alaihi to sai dai mutum ya shiga taitayi ne da shi don haka ya rage ya yi gaba suna allah ya ce ma ya ce ma daga cikin abubuwa guda uku ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam fa'afa anhum ka nemi musu rangwame na wasu gafar ka nemi musu gafarata wa shawurhum fil amri ka shawarce su ga kowane lamari kenan su house representative na muhammadu rasulullah sallallahu alaihi haka sahabi shi kenan da an ce wanga sahabi ne sai mutum ya wuyi ne da sahabi don haka bai tabuwa bai kisginuwa ko ka taba shi sai dai kai ka tabu kai ka kisgino amma ba sahabin annabi muhammad sallallahu Allah ka samu na son su da iyalan gidansa ba tare da ware ko guda daga cikinsu ba da waliye baki dai albarkacin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to ne ce fa hasarara ka jiya na idda muna tattalin hubbahu son annabi sallallahu alaihi wasallama liyomil adda saboda ranar gitta hisabi wani wazin da ranar awon ayyuka dama ardu tana cikin sunan sunannakin alkiyama idan ka diba jala'u suduri na muhammadu bello ya kawo sunan sunannakin alkiyama a ƙarshe islam nuta idan ba a ba mu ƙorbahu kusanta ta fil hali a nan duniya wadurkuna ihsanuhu kyautatawa da alherin annabi sallallahu yana cin muna haithu kunna duk inda muke domin almar'u ma aman ahabba ra'allahu nafsan Allah ya kiyaye rayuwa karimatan mai girma fin nufusi cikin rayuka ko kuma ra'allahu nafsan Allah ka kiyaye rayuwa Allah ka tsare rayuwa karimatan wadda mai girma ce fin nufusi cikin rayuka wace rayuwa ce ra'ad wadda ta ga hubbahu son annabi sallallahu alaihi wasallama farlan farilla ne azimata mai karhi alaiha gare ta tagga dole ne ta so annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam faƙalar kuma ita rayuwar ta ce muhibbu muna son rasulallahi sallallahu alaihi wasallama dinan ga addinin musulunci shari'a dole a so annabi sallallahu alaihi wasallama domin dole ka bi abin da annabi sallallahu alaihi ya taho da shi kuma ka so shi saboda yana cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in washimatan da kuma ɗabi'a ko ba don ka samu lada ba kawai kana son annabi muhammadu sallallahu alaihi so na ɗabi'a sallallahu alaihi wasallam to tacce haka wa dam'ul aini alhali hawayen ijja ya hama'u yana zuba dimatan gizgizniya ma'ana ka ce gizgizniya ce dama ita dima girgije ne wanda ke yawan zuba ruwa kuma ba tare da wata kwatsamniya ba ta ci da ko tsawa ba wata walƙiya za ka gaɗe ana ta zubarwa ruwa shine dima walim na me zai sa al'amari ba zai zan haka ba me zai hana hana musushi sallama umar aho huska ta hadal insa ya shirya da mutane wal jinna da aljanna wal jinna ne waccan da laƙi an ce wal jinna jazna mun kasa an wasfi samhihi ga siffanta baiwarsa da rangwamensa wa igda'ihi da kuma mun kasa siffanta yahewarsa wa safihi da rangwamensa an kulle na kasan ga dukkan abin da aka yi masa na na suma na kasawa irin a yi masa magana mai nauyi da dai sauransu to mun kasa siffanta wannan lahi mun rance da Allah walau annana da a ce mu dinnan man ya kuma akwai wanda zai tsaye sharhi da bayanin siffofin annabi sallallahu alaihi wasallama farna wallahi da mun watsa min durri madaihi gwalagwalayen yabonsa alal asma'i kunnon mutane to da nasarna da mun watsa sulukan abubuwa zaruruwa na wuya alat wanda sun ɗaukaka kadaran da daraja wa kadaraja haƙiƙa sun rinjaya waznan ga ma'auninsu ma'ana sun yi nauyi ga ma'auni su ababen wuya min doro na yin madihi yabonsa a nan yana kamanta kyawun yabon annabi sallallahu alaihi wasallama kamar dai abin wuya ne na zinari mai daraja sannan mai nauyi in an ka auna shi isti'ara ce ta sirihiyya sai ci gaba da cewa shi yabon nan na annabi sallallahu alaihi wasallama na kirro nuƙiru muna sanya yadda uyunahu idanunai to a nan idanun masoyi annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma idanun girma ko kuma idanun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ko ne yana doka shine ce nuƙiru muna san yadda uyunahu idanu biha da wa'annan abubuwan wuya amma na yabo masu daraja lil majji saboda girma fihi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam can waƙarri aina din nan wani jima'u muna haɗa shatta bambantaccen wasfihi siffofinsa wa fununahu da kuma nau'ukan yabonsa ma'ana mu yi ta neman siffofin annabi muhammad sallallahu alaihi irin fasaharsa irin sarumtarsa irin kyautarsa irin iliminsa irin tsoron allansa da irin hankurinsa da muruwarsa da tawali'insa da bayani akan rangwamen da shi da isra'insa da mirajinsa da komi na annabi muhammad sallallahu gurgudun hali to shi yake ne wanda jama'u shatta wasfihi wa fununahu Wani kalbin yana da zuciya fihi ta wadda ta annabi sallallahu alaihi wasallama ce wanda lam yufarik bata rabu da bai rabu da shi zuciyar shi junahu bakan cike dama zuciya da larabci namiji ne inda mace ce sai ce lam farik ma'ana lam farik shi zuciya bai rabu da ko bakan ciki ne da shike ciki ba shi zuciya na bastu nayi watsi da jami'a sabri dukkanin hankuri kowane irin hankuri ko kuma na bastu nayi watsi da jamila sabri kyakkyawan hankuri fa sabrin jamilin dunahu koma bayan ziyartarsa fil aishi ga rayuwata ya zan cikin rayuwata kuma in iya hankurewa game da rashin zarta annabi sallallahu alaihi wasallam a na yi watsi da wannan hankuri gaba ɗai wa nice ga dalili na nan ila kam hayyo shi ne alkalifin mai begen su almudna wanda an ka sa mara zuciya ya spiro ka iya hakuri a abu zan iya hankuri ba sai na samu ziyarci annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ala falka kajiya laita shi'iri kai cin sani na hallam hatu yanzu zan samu dubi la'aini ga idanuna li raudatihi ga raudata wanda raudan nan annabi sallallahu alaihi wasallam ma baina baiti wa minbari raudatu min riyadil janna a wata riwaya ma baina baiti aisha tsakanin dakin aisha wa raudati eh, wa minbari raudatu min riyadil janna nan gaba ɗai ɗakunan mata annabi sallallahu alaihi wasallam guda tara din nan ta fara rasul an su wata gaba ɗaya takwas din an game su da masallaci domin ba a gadon annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama amma ɗakin aisha ɗaya kawai an nan domin jikin ma'aiki a ciki da abubakar da umaru allah ka yadda da su kuma nan wurin ya he ɗakin ka'aba da al'arshi kamar da malamai suka yi ittifaki wannan mun sha faɗin shi to shine ce ko zan samu idanu nasu su bi rauda a sallallahu alaihi wasallam nan dakin Aisha radiyallahu anha arda haifin ragaibu kaga yanzu dakin Aisha kowa yana hadan ya bada kuɗi ya biya kuɗin jirgi ya zo can wani ma ƙasa zai zo don ya ga dakin Aisha inda jikin manzon Allah sallallahu alaihi yake kuma har ta yi mahulkin da ta yi din nan wasu watanni uku sun hada cikin ɗakinta shi ma'aiki ne da abubakar da umar allah ka yarda da su haifin raga kuma nan ma'aiki sallasa yi wa fati a cikin ɗakin sannan bisa ga jikinta aisha ta radiyallahu kuma ƙarshen ta ya haɗa sallallahu alaihi wasallam ya kan matsayi da ɗaukaka aisha ta same shi allah ka yadda da ita ka ƙara mana son ta albarkacin annabi sallallahu alaihi da dukkanin matan annabi sallallahu alaihi da iyalan gidansa da sahabbai baki ɗaya to shine ce raga raga'ibu sa'ad da duk abubuwan kwaɗayi duk abubuwan guri samhato suna da sauƙi can wanda ka yi gun za ka samu lada wannan na filaka ta hiraka a dubu inda ba nan ba to wannan sannan da ka shiga cikin rawala ɗin duk wata damuwa da bakin ciki da shila za su jayi ma za ka je kana da wani hali kawai haka fa ina haƙiƙa mu na kadu ƙir kaɗan nuɗuru idan idan nafhatun iska mai daɗi habbar ta surumtu ta bugu ta taso ne sirba zuwa madina to kamin ya ci gaba sai cewa asibabin lulu'i alhali sabubban ƙwanƙonar zuciya mulihatun masu nacewa ne masu lizimta masu dawwama gare mu ba su rabuwa da mu ya zan jumla to mu kusa idan iska mai daɗi ya bugo daga madina nudiru muhirata shauƙan don begen solaha gare ta munafna kuma kamar mu mutu huznan saboda damuwa biha da son zuwa madina to rasuli sallallahu alaihi wasallam mut'atun jin daɗi bil da saduwa fil adama cikin kwaɗayi kwaɗayi ɗammahe ɗammahe filbil wasu daga saduwa da annabi sallallahu alaihi wasallama to walin nafsi ta tabbata ga kowace rayuwa sau da ta hidda kanta wadda wajdun bakin ciki ya hiffa yana sauƙaƙa bi hada rayuwar wata da dam'atun kuma hawaye na natsuwa ta rayuwa idan ta samu ziyarta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shir'atun shari'a hanya abin shiga ta tabbata lina'ai habibin saboda nisanta ta wannan masoyi wanda hubbahu yana nan cikin zukatan mu'addahar matuƙar zamani ko kuma a fassara ta biyu ce da ya hiffu biha wajen watar ka'udamatun sai ce bakin ciki na sauƙi saboda jin daɗin saduwa da shi kuma hawaye suna natsuwa don mi Lina ai habibin saboda nisantar da muka wa masu yanzu mun sadu da shi wanda hubbuhu so ne shir'atun shi a shari'a addahara matukar zamani hadda yana nini da hadisin nan ne cewa la ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wa waladihi wa malihi wa nasi ajma'in hadisi na anas radiyallahu an ta haka sun annabi sallar shari'a ne mutum ba zai ce na bin sunan ma'aiki ba amma bai so ne ƙarya ke. daruhu gidan annabi sallar sallama na atta nisanta anna da gare mu walau atun amma ƙwanƙona lilƙalbi ta tabbata ga zuciyarmu fa ya laita na kaitonmu in lamnu ayinhu in ba mu gan shi ba a nan duniya kad zurna da dai mun ziyarce shi da mun samu haka muna fatan mu samu haka ne bayan haka sai ce huwal mustafa shi wanda an ka zaɓa ne lillahi zaɓi na allah min khairun rusulihi kuma shine hiyayyen manzannin allah ra'ayina mun kiyaye alhaƙa haƙƙi lahu na annabi sallallahu alaihi wasallam almura'a abin kiyaye wa mislihi ga iri ne fa ha saurara ka jiya na hannu mu nan? muna sumbunta athara na alihi ko haihon takalminsa bil afkari da tunaninmu nan isti'ara ta hailiya ce ta ta surantawa min shauƙin saboda bege li sa'ati wuslihi sa'a ta saduwa da shi wa man hulma mahabubu ai duk wanda kamar wani ya ce a'a yanzu baka samu zuwa ba in kaga batun sumbuntar takalmi na nabi sallallahu sallama ya ce to aiwa man hul mahabubu duk wanda masoyi ne ya kuce masa to hanna shi na karkari ilal magana zuwa ga masabkinsa kamar yadda da wani yadda yake cewa amar ala diyari diyaru laila uqabbilu zaljidari wa zaljidari wa ma hubbu diyari shafaq شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار yake cewa ba wai ƙarshe da yake cewa ba son gidaddajen ya zuciya zuciyata sai dai son wanda ya zamni wa'annan gidajen don haka ma'aiki ake nufi wannan ana ce masu gazli kamar can akwai magana ta harrahu manzila أحق عباد الله بالمجد والأولى نبي له آل الجنان مبوء tun harkun 20 ne din wannan shine a ƙarshen wannan harafi nunu in Allah su wani wata alaƙe mu gobe za mu tashi harfu sadi alhamdulillah wassalamu alaikum